وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيانك يا أمواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من الساكة سابوا أولا مسلاتي من تارك البركة مسلاتي من بلغة دجنة كنغر بوتي أجار بوتي a wannan yammaci na lahadi yau muna sha takwas ga watan ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1444 wanda kuma yake daidai da tara ga watan hudu miladiya ta 2024 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma kuma muna cikin tafsirin suratul hajji sannan kuma muna cikin tafsirin aya ta 52 da muka fara tafsirin ta'ajiya ba mu kammala ba gabanin mu shiga karatu akwai rashi da aka yi na wato mai ɗakin alhaji aminu alasan ɗan tata hajiya rabi'a wacce allah subhanahu wa ta'ala ya mata rasuwa jiya a jidda wanda a jiya aka samu labarin rasuwarta sai mu sata a addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mata Allah ya mata rahama Allah ya sa ta huta Allah ya haskaka mata makwancinta Allah ya yalwata mata kabarinta Allah ya sanya aljanna ce makomarta kyawawan ayyuka da sai Allah ya karba mata abubuwan da suke da su na kurakurai Allah ya yafe mata Allah subhanahu ta’ala ya wa yan uwa da yaya da jikoki ladan hakuri da dangana Allah subhanahu ta'ala ya zafarta mu dukkan wasu wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah subhanahu ta'ala ya bada lafiya ga marasa lafiya a gida da asibiti waɗanda suke da lafiya kuma Allah ya kare su da lafiya sannan kuma muna marabtar manyan bakinmu da suka samu halartar wannan majalisi a yau akwai tawaga daga kano ƙarshen jagorancin babban malamin mu Sheikh Abdul Wahab Abdullah Imam Ahli Sunnah wal Jama'a kamar yadda muka sani wannan majalisi ya yi rashin ɗaya daga cikin manya-manyan iyaye masu ba wannan al'umma tarbiyya musamman munan mutanen arewa kuma musamman munan mutanen gwallaga mutanen bauchi duk shekara mukan juriyar shek muhammad abdullah zarban da yake bugo mana a wurin wannan lokaci ya mana nasihohi masu jan shiga zuci ya ja hankalinmu akan abubuwa muhimmai da suka shafi addininmu da rayuwarmu wanda yau shekara biyu kenan ba mu ji muryarsa ba muna ta yi masa addu'a Allah subhanahu wa ta'ala gafarta masa kyawawan ayyukan sai karbe su sannan muna addu'a ga shi wannan shehi namu muna kuma masa addu'ar Allah ya ƙara masa tsawon da nisan fana yadda yake kaunar al'ummar musulmi wato da yadda yake damuwa da al'amuransu ban taɓa tsammanin zai iya zuwa ba bara ma ya hanku kuro zai zo domin sau rashin lafiya aka dakatar da shi to bana ma na zata zai huta amma sai kwanan ji ne an ce gashi ne ya taho ya baro duk abin da yake cikin wannan yanayi mai tsananin zafi amma ya haƙuri don ya zo ya haɗu da ku kamar yadda ya saba haɗuwa da kudi shekara ya haɗu da manyan ɗalibansa da masoyansa waɗanda yake sha'awar koyaushe gansu shi Allah subhanahu wataala ya ba shi iko ya sake dawowa wannan shekarar kuma muna masa fatan ubangiji subhanahu wataala ya ba shi jinkiri mai amfani Allah ya ba shi tsawon rai mai amfani ya ci gaba da hidimtawa al'umma kamar yadda aka san shi da haka ciki da waje Allah subhanahu wataala ya kare shi da lafiya yana tare da waɗanda suka rako shi wannan tafiya akwai da nan shafi'u akwai malam yasir ramadan akwai malam nura liman wanda su suka rako shi baya su kuma akwai har ila yau wasu daga cikin masoyanmu wanda su ma duk shekara sun lazanta wa kansu sai sun zo wannan jiha sun zo sun gamu sun gaishe mu a sun zo sun bakunci wannan majalisi namu suna ɗaya daga cikin almajiranmu na kurkusa a jihar kaduna su ma Allah subhanahu wa ta'ala ya dace zuwa su tun karfe shidan safe suka taso cikin tsananin zafin rana haka suka tuko mota suka iso wannan jiha ta bauchi a gargashin jagorancin sheikh adam hussein da muna tare da shi a nan tare da shi akwai malam mustapha modibo akwai kuma malam abdullahi da malam hassan yar'aduwa duk muna tare da sunan muna musu addu'ar Allah subhanahu wataala ya sa musu wannan zumunci a cikin kyawawan ayyukansu a cikin mizan kyawawan ayyukansu sai da suka zo nan lafiya Allah subhanahu wataala ya bai da su gida lafiya suna masu cin ganimar abin da suka zo nema na lada a gurin Allah subhanahu wataala بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما رسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينفق الله ما يلقي الشيطان فينفق الله الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ma namin min qablika min rasulin wa la nabiyyin illa idza tamanna an tashaytan fi umniyati wa ma aiko gabaninka da wani manzo ko annabi ba face idan yayi karatu ألقى الشيطان في أمنيته في الشيطان يجيف وسواسي لشكة أشكين كراجنسا فينتق الله ما يلقي الشيطان سأل يشافي سأل لا لا تأبن الشيطان يكي جيفا وثم يحكم الله آياته سنة الله كما يتبت أعينها والله عليم حكيم الله mai cikakken sani ne mai مفارة تفسير fara tafsirin da muka yi maganar Allah subhanahu wa ta'ala wannan aya yana lallashin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama game da abin da yake fuskanta daga mutanensa kafirai na karyata tashi da suke yi da jifansa da kalmomi mai abu da ba ta masa da'awa da ake da ba ta masa suna a ce da shi boka a ce da shi matsafi a ce da shi mawaƙi a ce da shi mai taɓin hankali a ce da shi mai kawo rarrabuwar kai kalamai miyagu iri-iri an faɗa masa sallallahu alaihi Sallama. Allah yake masa yake lallashinsa akan wannan cewa ba shi ne farau ba annabawa da yawa da suka gabace su sun gamu da kalubale daga mutanensu iri-iri an yi ta kokarin a yi ta bata da awarsu a yi ta sanya wasu shakku ko wata shubha a cikin da wasu kada mutane su fahimta su yi imani da su haka shi ma zai ga irin wannan amma Allah subhanahu wata'ala bisa hikimarsa da cikakken iliminsa baya barin wannan abin na shubha ko wannan shakkar da ake jefawa ta zarce a cikin zukatan mumini mumini za su gani illa iyaka waɗanda daman can akwai cuta ta munafici a zuciyarsu ko cuta ta kafirci to wannan su ne cutar za ta karu ko kuma waɗanda suke zukatansu busassu ne saboda kafirci su ne wanda wannan shubha za ta kama wato tunaninsu ko ta shiga zuciyarsu amma muminai na ƙwarai wannan a shubha ba ta shiga zuciyarsu mun ce wannan malamai sun yi ta magana kan tasirin wannan aya inda muka yi tsokaci a jiya kan cewa akwai wata kista da ake danganta ta da tafsirin wannan aya asalin kissar kamar da muka faɗa a jiya tabbatacciyar kissa ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wa mushrikan larabawa mushrikan ya karanta musu suratul najm daga farkon ta har karshe yayin da je karshen surar fasjudu lillahi wa abudu ku yi sujjada ga Allah ku bauta masa sai ya zanto duk wanda suke wannan wuri musulman su da kafiran su kowa ya faɗi yayin sujjada ga Allah subhanahu wataala to wannan kissar ita ce aka ɗauka sai aka ƙara wani abu a cikin ta sai aka danganta ta da fassarar wannan aya aka ce lokacin da yake karanta wannan sura سورة النجم يعني بيقول فالآن الله سبحانه وتعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى في أكد وينت سوى تلك الغرانيق تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لن تبتنع ولنم قما كناكما سلوكك قوراكين وسلوكك كما لن لي أنا باتن سامن جيتن ولما كان كافر جيتين تشكي لن وين كافرين سكجوان magana tana fitowa daga bakin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin karatunsa sai suka yi murna suka yi farin cikin da ba su taɓa irin sa ba yau dai gashi annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yana faɗar abin da ke yabo ne ga gumakansa ga gumakansu wato an saukar masa da aya a cikin littafinsa wadda take dauke da yabo ga gumaka kuma da tabbatar da cewa gumakansu ma za su yi cikin ranar gobe kiyama wanda wannan dama shi ne abin da suke so sun jima suna son annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ruguma kansu in ya so sai su yi imani da shi to suka ce wannan shine dalilin da ya sa ma har suka yi sujjada a ƙarshen surar to aka kawo ruwayoyi da dama waɗanda suke ɗauke da irin wannan magana wanda a jiya duk mun yi kokaci a kansu cewa duka ruwayoyin da aka ruwaito su danta ba babu wata ruwaya ba tak da take da isnadi daga farkon sa har karshe cikakke kuma sahihi babu shi shi yasa zamu ga ashabul kutubu sitta duka marwaita fannin guda shida ingantattu waɗanda aka fi sani aka fi dogaro da su wajen rawaito hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ba ɗaya daga cikin su da ya kawo wannan kissa da irin wannan salo an kawo kissar sujjada da aka karanta suratul najmi amma babu batun cewa wai an ƙara wani abu a cikin karatun suratul najm har kuma kafirai sun yi sujjada a dalilin wannan kuma Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan aya cewa daman haka Allah subhanahu wataala in yake wato wa ba arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa shaytan fi umniyati wai da haka Allah subhanahu wataala yake shirya abin tun daga farko duk wani annabi ko manzo in ya zo yana karatu shi shedan yana jefa masa irin waɗannan kalmomi a harshensa a cikin karatunsa to je dai bayanan da muka yi duka suna bayanin wato bacin wannan kissa ce wannan kissa in ka kalle ta fuskar sanadi ba ta tabbata ba haka nan in ka da fuskar batani cike take da dukka da warwara cike take da maganganu masu saba wa juna wanda in da a ce abin da na gaskiya to sabanin da yake cikin ta yayin ba zai yiwu abin da yake tabbatacce ba kuma ya zo da irin wannan sabanin mai tarin yawa mai dimbin yawa sabanin da ba za ka iya daidaita tsakaninsa ba to mun faɗi cewa da yawa daga cikin malaman tafsiri sun karkata zuwa ga wannan aje mun ambato sunan wasu daga cikin malaman tafsiri da suka karkata zuwa ga wannan tafsirin cewa ayar tana magana ne akan wannan kissa muka ce har shi kansa shekul mufassiri ibn jarir tabari ba bar shi a baya ba wajen tafiya akan doron wannan kisa wajen ya fassara wannan aya haka nan albagawi haka nan alwahidi haka nan al-sa'labi mun faɗi su da dama wanda suka tafi akan wannan da muka ce kuma a bangare guda wasu daga cikin malamai da dama su kuma sun soki sun soki wannan kisa sun ce kissa ce wata ce mata inganta ba malaman hadisi sun soki wannan kisa tun daga abubakar ibn khuzaima muhammad ibn ishaq ibn khuzaima annaisaburi har littafi ya rubuta ka cukam dan yin kace-kace da wannan kissa hakanan abubakar bin zazzar mai littafin al-musnad shi ma ya soki wannan kissa hakanan da yawa daga cikin malaman tafsiri su ma sun soki wannan kissa da wannan labari cewa bai inganta ba ibnu kathir ibnu jauzi gabaninsa irin su ibnu khatib razi irin su al'alusi da shaukani har zuwa irin su ibn ashur su su shekh muhammadu al'amin shimfiti da sauransu da sauransu da suna nan da dama waɗanda suka yi rubutu a kan cewa wannan kisa ba ta tabbata ba ba ta tabbata ba ta fuskar isnadi ba ta tabbata ba ta fuskar matani daga cikin waɗanda suka soki mataninta sosai suka kawo abubuwan da yake cikin mataninta na nakara akwai abubakar ibn al-arabi akwai alkazi ya a cikin littafinsa a shiga duk kuma a jiya mun yi tsokaci akan waɗannan ibnu taymiya wanda shine muka tsaya akan maganarsa yana ganin cewa wannan kissa wannan kissa ta tabbata kuma a doron wannan kissa wasu daga cikin mazabata suka suka fassara suka fassara wannan aya mun jiya mun ambaci wasu daga cikin su kamar irin su kadada da muhammadu ibn al-Qurazi katada irin sabu aliya sai ibn jubair da sauransu duk da cewa wasu an ruwaito ruwayoyi ne marasil daga wajen su amma ba wai a tafsirin su ne suka fada haka ba ibn taymiya kamar da muka ce mutum ne wanda in dai al'amari ya zo na sabani ya samu wata magana ta magabata to ba ya tsallake ta wato shi dan salafiya ne bi haƙƙin nan ce salafiya magabata to shi dan salafiya ne na gane da shi ne in dai aka ce ga wani abu magabata ga abin da suka ce to shi kenan shi zai karbe shi illa iyaka kamar yadda muka sani cewa wajen fassara wato wajen bayanin yadda aka yi waɗannan kalmomi suka fada cikin kunnan kafirai cikin maganganun da wasu da malamai suka faɗa wasu sun ce ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya furta wannan a sa ba ba shi ya furta a karatunsa ba sai dai shedan ya yi amfani da irin dakatawar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake yi lokacin da yake karanta alqur'ani kamar da aka sani mutum zai tsaya jarin fashi to daidai wannan lokacin shi kuma ya fesa waɗannan kalmomi a kullum mushrikai sai suka ji kamar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ne yake karantawa to wannan shi ne fahimtar shi shekul islam ibn taymiya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya furta kalmomin Ha sha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare shi ya furta waɗannan kalmomi na kafirci cewa gumaka wasu manya-manyan al'amura abubuwa ne kuma ana fatan a samu cikinsu annabi zai faɗa haka ba saboda haka yake ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ya abin da shedan ne ya je ya fesa waɗannan kalmomi a cikin kunnuwan masoyansa mushrikai wanda dama abin da suke so su ji kenan ya jiyar da su waɗannan waɗannan kalmomi to ibnu taymiya cikin bayanin da yake yi a jiya kamar yadda muka ji ya ce wannan fassarar ta dace da yadda alkur'ani yake cewa don alkur'ani yana cewa fa yansakhu Allahu ma yulqi shaytan Allah yana shafe abin da shaytan ya jefa yace to kaga idan ya zanto kawai buri ne na zuciya buri na zuciya ba wani abu bane da za a ce an yi naskin sa domin naski shine wani abin da yake tabbatacce a dauke shi a kawo wani mahallin sa shine ake kira nask shine shafewa raf'ul raf'ul al-hukm bi hukmin akhar to tunda nan in ka ce buri ne kawai a zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da suka ce ya ce to me kawo maganar nas ya ce to nas irin wannan irin wannan nas ne da aka sani a ɗauke wasu lafuzza ko dai a ɗauke karatun su ko a ɗauke ma'anonin su ko a ɗauke karatun da ma'anonin duka kamar yadda aka sani a babin nas kuma wancan nas din ya zama ya zama fitina ga wasu to haka shi ma wannan nas din na a shafe waɗannan kalamai na ƙarya da shaidan zai furza su zai fesa su a kunnuwan kafirai to shi ma zai zama fitina ne a kawansu to shi ne yake to amma wannan shi ne tantance ƙarya da tsakanin ƙarya da gaskiya da Allah wata ala yake yi a to cikin bayanin sai yake cewa wa hadha an-naw'u adaddu ala sirri rasul sallallahu alaihi wasallam wa bu'dihi an al-hawa yace wannan nau'i na biyu a ce wasu kalmomi sun shiga kunnen mutane a matsayin karatun alkur'ani ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa wannan ba karatunsa ba ne ba shi ya faɗa ba ya ce to wannan ya fi bayyana gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam wato a ji wasu abubuwa ana danganta maka ka fito ka gaya wa mutane cewa akwai bambanci tsakanin abin da kai ka faɗa da abin da ake danganta maka mara kyau to wannan alama ce da take nuna kai mai gaskiya ne Cito, wannan yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba mai bin san ba ne. fiye da wancan nau'i fa innahu idza kana ya'muru bi amri thumma ya'muru bi khilafihi wa kilahuma min indillahi wa huwa musaddaqun fi dhalika idan ya zanto annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi umarni da abu a cikin karatu ya karantar da mutane wani abu na alqur'ani sannan daga baya zo ya yi umarni da abin da ya saba wa umarninsa na farko shi ne abin da muke kira annas annasikh wal mansukh annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da wata aya ga abin da take cewa sannan gobe karanta musu kuma wata aya da ta shafe wancan. duka maganganun guda biyu kuma gaskiya ne kuma shi abin gaskatawa ne a duka abin da ya faɗa nan guda biyu ba a shirya da shi akan wannan فإذا قال عن نفسه إن الثاني هو الذي من عند الله وهو الناسخ وإن ذلك المرفوع الذي نسخه الله ليس كذلك to idan ya zo aka je wasu maganganu iri biyu masu karo da juna sun fito ana tsammanin duk daga bakinsa suke sai ya zo ya ce ɗaya daga cikin waɗannan maganganu daga Allah ne ɗaya kuma ba daga Allah ne ba ya kore ɗaya tabbatar da ɗaya ibn taymiya ce kana zalika adalla ala i'timadihi lis-sidq wa qawlihi al yace to wannan sai ya fi nuna wa mutane cewa sallallahu alaihi wasallam mai gaskiya ne kuma magana ta gaskiya ce saboda mai saboda ya tabbatar da na Allah din ya kore wadancan inda abin san zuciya ne yana san abin da zai jawo hankalin mutanensa zuwa su karbi gaskiya da sai a basu su tafi a haka in ya so daga baya ci gaba da gaya musu gaskiyar tunda dai har ya samu abin da ya karkato da zuciyarsu to amma da yake abin nan da aka fesa a kunnen su ba gaskiya ba ne sai ya fito ya kore wannan abu ko da ko ba za su ji daɗi ba ibnu taymiya ce to wannan kaga ya fi tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya yake so kuma abin da yake so ya fita daga bakin sa ko yaushe ya zama gaskiya ne shi yasa zai kore abin da ake zaton daga wajen sa ya fito alhalin ba daga wajen sa ya fito ba ya ce to wannan shi ne kamar yadda na na aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa lau kana muhammadun katiman shay'an min alwahyi lakatama hadhihi alaya wa tukhfi fi nafsika ma Allah mubdi wa takhsha an allahu Allah ahqqu an takhsha a cikin lamarin aurensa da Zainab binti Jahsh wanda Zaid ibn Haritha wanda da ake ce masa Zaid ibn Muhammad ya aura daga baya ya sake ta Allah subhanahu wataala ya umarce shi cewa shi zai aure ta bayan zai ya sake ta ya dinga jin nauyin wannan domin zai da dinnan ana masa kallo kamar ɗaya ke zama aiki sallallahu alaihi wasallam haka mutane ma ada suke kiran shi zai da dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam to yau a ce ya saki mata kuma shi annabi sallallahu alaihi kansa ya aura abin ya masa girma ya masa nauyi to amma umarnin Allah ne don haka sai ya yarda ya bayyana wannan duk sanda zaidu yanzu yana koka masa irin abubuwan da ita matarsa zainab take yi masa na rashin wato jin daɗi na rashin kauna yakan ce da shi amsika alaika zaujan wattaqillah ka rike mata ka ka kiyaye ubangiji ka kiyaye dokar Allah ka ji tsoron Allah to shine Allah yake cewa tukfi fi nafsika ma kana koyewa a ranka abinda Allah zai bayyana shi kana boye abin da Allah zai bayyana a ranka wa tarshen nan kuma kana tsoron mutane ta su zo su ta surutu su ta yaba didi wallahu ahqqu an takhsha Allah kuma ya yi cancantar ka ji tsoron sa wani alqur'ani ne Allah subhanahu wataala ya saukar inda akwai wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam zai koyi alqur'ani zai koyi wannan ayar tunda shi ake shi ake wa fada ana cewa kana koyi wani abu a ranka kuma sai Allah ya bayyana wannan abu kuma kana jin tsoron mutane Allah ya kamata ka ji tsoro saboda ka Allah subhanahu wataala yana masa itabi amma kuma ya karanta wa mutane haka za mu ga duk inda Allah subhanahu wataala ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam itabi a cikin alqur'ani za mu ga alqur'anin ya an karanta da shi a haka annabi ya karanta abasa wa tawalla an ja'a wal a'ma abasa ya ɓata fuska wata walla ya juya baya an ja ahul a'ma dan makaho ya zo masa in annabi sallallahu alaihi wasallam ke kirkira alqur'ani ya zai kirkiro wasu kalmomin da suke nuna cewa yayi ba daidai ba zai kawo su ba kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam bin san zuciya yake da sai koyi in ba ba shi yake faɗa ba aka saukar da ayar sai ki karanta ta amma idan Allah ya saukar da aya ko cewa kai kul sai shi ma ya karanta da wannan kul ne قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس قل هو الله أحد قل يا أيها الكافرون duk da shi ne ake cewa ya ce amma kuma in ya tashi karantawa shi mai isarwa ne sai ya faɗi kul ɗin don ya nuna cewa saƙon Allah yake isarwa maganar Allah yake isarwa yanzu ba wai maganar sa shi da Allah ce to shi ne Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa da a ce annabi sallallahu alaihi wasallam zai koye wani abu to da ya koye ayoyi irin waɗannan da ba zai karanta wa mutane su ba domin su aika nufa da jawa kunni da sai karanta su ibn taymiya ce ala tara anna allazi yu'azzibu nafsahu bil batil yuridu an yansura kull ma qalahu walau kana khata yace baka gani ba a rayuwar ba ta yau da gobe mutumin da yake ya nuna shi babba ne shi mai girma ne baya san arena shi to ko magana ya faɗa ta kuskure ba zai yadda ya sauka da kuskuren ba zai tsaya ya dage sai ya kara kanta a kanta ya ce walau kana hafa'an ko da ko kuskure ne walau kana hafa'an fa bayanin rasulun sallallahu alaihi wa sallama anna allaha ahkama ayatihi wa nasakha ma alkahu shaytan to zuwa zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana cikin wannan ayat da ya karanta wa mutane cewa Allah subhanahu ta'ala ya wato ya kyautata ya tabbatar da ayoyinsa ya kuma shafi ya bata abin da shaidan ya jefa huwa adallu ala tahrihi lis-sidqi wannan ya fi komai nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya yake kirdado ko yaushe sannan wa bara'ati min al-kadhib ya fi kowane abu nuna cewa annabi sallallahu alaihi Wasallam sun yi hannun riga da ƙarya ba inda suka haɗu ba ta inda suka haɗu ya ce to kuma wannan shine al-maqsud bil risala sakon da ake so a isar kenan fa innahu sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam annabi mai gaskiya ne kuma abin gaskatawa ne tsira da abincin su tabbata a gare shi to wannan shine karshen bayanin ibn taymiya alaihi rahmatullah game da wannan aya saboda haka shi a sa a fahimtarsa in ma waccan kissar ta tabbata ba daga firicin annabi sallallahu alaihi wasallam aka ji waɗannan kalmomi daga aiki shedan ne kuma sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo ya bayyana wa mutane cewa shedan ne ya jefa waɗannan abubuwan a cikin karatun sannan kuma Allah ya shafe waɗannan abubuwan ya tabbatar da ayoyinsa to ita kanta wannan wata falala ce kuma wani dalili ne da yake tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mai cikakkiyar gaskiya ne kuma ba shi ba shi tare da san zuciya wannan shine mawqifin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wanda muka ce a karatun da muka yi a baya da maganganun da muka ambata na malamai sun nuna mana cewa isar ba ta tabbata ba babu alaƙa tsakanin wannan kisa ta sujjadar kafirai da suka ji suratul najmi ana karatunta da kuma wannan ayi da take cikin suratul Hajji. ba su da alaƙa wajen suratul najmi kamar yadda aka sani cewa alƙur'ani littafi ne wanda yake wato mamayar zukata yana mamayar zukata hatta ga waɗanda ba sa fahimtar abin da ake karanta a Alƙur'ani. jin sautin karatun Alƙur'ani kadai yana sa su nutsu yana sa su nutsu su hankalinsu ballantana kuma larabawa ballantana kuma larabawa wancan lokaci wanda suka ƙoshi da sanin menene hikima da fasaha da zalaka ta harshen larabci su suka kowa sanin irin tasirin da alkur'ani ke da shi a cikin zukata shi yasa suke hana ƴaƴansu da matansu sauraron alkur'ani ana karantawa la tasma'u li hadha alquran wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alquran walghaw fihi la'allakum taghlibun tsawa suke daka wa ƴaƴansu da matansu cewa kas su kuskura su saurari karanta alkur'ani in ana karanta shi su rika hayaniya domin su yi galaba ma'ana in za su zauna suna sauraron karatun alkur'ani to babu ko shakka babu ko shakka za su karkata ga abin da ake karantawa domin gaskiya ce gaskiya kuma in ta zo takan shiga zuciya ba tare da neman izini ba ba ta neman iso haka take kutsawa ta shiga don haka yayin da suka ba da hankali suka saurari karatun alkur'ani wannan sihirin bayanin da ya kunsa shi ya riga ya mamaye zuciyarsu har duk da suna kafirai suka faɗi suka yi sujjada suka faɗi suka yi sujjada amma ba wai magana ce ta an yabe an yabe goma su akwai wanda suke danganta wannan aya ko wannan kissa da ayar da take cikin sura ko ayoyin da suke cikin suratul isra wa in kadu la yaftununaka an allazi awhayna ilayka litastari alaina ghayra idhan lattakhadhuka khalila ولولا أن ثبتناك لما كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا وكيلا آه، الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن كادوا للي ثورا إرس سفتنيك عن الذي أوحينا إليك زمن أبنا مكيمك وحي لتفتري علينا غيره dan ka kirkiri wani abu ka dangana mana idan da ake haka ta faru na ta faru ka kalila da sai rike ka masoyi masoyin da babu irin ka walaula an naka, ba don mun kafe ka ba mun mun jajirtar da kai laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila saura kaɗan ka karkata gare su ko kuma da ka ɗan karkata gare su idan da kuwa ka karkata zuwa ga abin da suke so la azaqnaka da'f al-hayat da mun dandana maka ninkin azabar rayuwa wa da'f al-mamat da ninkin azabar mutuwa sannan ba za ka samu mai taimaka maka to kaga wannan korewa yi annabi sallallahu sam sam ko kaɗan bai karkata zuwa ga abin da suke so ba cewa yi wa laula an sabbatna ka kaga Allah ya tafi annabi sallallahu alaihi wasallam bai karkata zuwa ga abin da suke bukata sa abin da suke bukata shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauki wajen da'awarsa a daina jin sa yana karanta ayoyin da suke nuna cewa waɗannan gumakar nasu ba sa ji ba sa gani dan suke bauta musu a daina jin sa yana karanta ayoyin da suke magana cewa waɗannan gumaka ba za su yi ceto ranar gobe kiyama ba a daina jin sa yana karanta ayoyin da suke nuna cewa da su da waɗannan gumaka in ba su tuba ba gaba ɗaya za su zama kirare a cikin jahannam a ji ya daina faɗar waɗannan ayoyi ya daina karanta ya daina karanta su ya daina karantar da su Shi ne wato lautul hilu fayyinu sun yi murin sun yi fatan ina ma za ka sassauta su ma sai su sassauta to amma Allah subhanahu ta'ala ya kafe zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam akan gaskiya wannan karkatar koyaya ce ba ta samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ayar tana ma kore wancan abin da ake cewa har an ji yana furta cewa tilkal garani kulula wa inna shafa'ata hunna al-furtaja to da inda ya wannan to kaga da a ce har ya faɗa to ya karkata zuwa gare su da kuma abin da ubangiji subhanahu wataala ya faɗa zai same shi da ya same shi ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوكيل وما منكم من أحد عنه حاجزين الله يجي دعاتي كلمة وتمكن يجب جنابنا لا أخذناه باليمين لا منفصل مونا دمك ثم لقطعنا منه الوكيل دا من تري بس ديجل تتكي كيجي زوال زوال زوجي أخذ sannan kuma ba za samu wani wanda zai tsaya taimaka masa ba to kaga duk na narko ne da Allah subhanahu wataala yake faɗa da a ce annabi sallallahu alaihi wasallam zai karkata da Allah ya masa ta to bai karkata ba sai aka ga cewa darajar sa Allah ya ƙara adawa wa rafa'na laka dhikra Allah ya tsara daga darajar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wanda har kiyama darajar ce za ta karuwa don haka wannan magana da ibnu taymiya ya faɗa abu na farko da muke cewa shine na farko kisar bata tabbata ba don haka a ce abin da ya zo daga gaba gaba ta ya dace da alkur'ani alkur'ani bai furta cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya furta wani abu cikin karatunsa na alkur'ani ba bai kisar alkur'ani bai faɗa haka ba cewa yayi وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته باب ما قالت سوى النبي صلى الله عليه وسلم يا قلت ولا أمر هذا باب ما قالت سوى أبدا القرآن يدور شيا يا يديدي دولنا فقال الله فينسخ الله ما يلقي الشيطان wannan ba yana nuna cewa akwai wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya furta ko kuma shedan ya furta a lokacin da yake karatun alkur'ani ba mun fada a jiya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana samun kariya daga mala'ika jibril wanda shi Allah yake aikowa da sabon nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bi lisanin arabiyyin mubin haka mala'ika jibril ne mala'ika jibril kuma karfin sa ya kai duk inda kake ba ka tsammani shadidul quwa allamahu shadidul quwa mai tsananin karfi ne ya sanar da shi ya koyar da shi shine jibrilu haka ba tunanin a shaidan zai iya zuwa ya yi abin da zai iya yi a wannan lokaci saboda ka magana shekul islam ibn taimiyya da yake faɗa ta yi sha bamban da batun wato cewa abin da arwayoyin suka zo da shi ya sha bamban da abin da yake alkur'ani ya furta sannan za mu ga cewa hatta almajirinsa ibnu kathir da ya zo a tasirinsa kamar yadda jiya mun karanta lafazin yake nuna cewa yawa daga cikin malaman tasiri in sun zo wannan ayar suna ba da labarin wannan kisatul garanik yake cewa wanda suke danganta dawowar mutanen hijira daga habasha zuwa zuwa makka suna tsammanin mutane sun abin sun ƙurashawa sun musulunta a dalilin wannan kisan ne يجي أما تكن الطرق كلها مرسلة ولم أرها مصندة من وجه صحيح شي تكن حيوين والإسناد مرس مرسل لي بس كما سنم لي قنت توتفسك إن قنت الشيارة آه. وانا أبو شيطان يكي جيفا وانا الله سبحانه وتعالى فينسخ الله ما يلقي الشيطان كما يلقى تفسير الآية lokacin da muke fassara gundarin bakin ayar muka ce fayan sakullahu ma yulka shaiban sai Allah ya shafe abinda shaidan yake Wa وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته sai shaidan ya jefa sai muka ce waswasi da shubha a cikin karatunsa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'ummarsa yake karantar da mutane a lokacin shi ne yana su zuwa ga gaskiya yana su zuwa ga tauhidi yana su zuwa ga bautar Allah shi kadai har kullum sun kuma shaidanu shaidanun aljanu ba wai shaidanun mutane ba da ma shaidanun mutanen kansu za su yi ta ƙoƙarin idan wata aya ta sauka tana kiran mutane akan su yi wani aiki na bautar Allah su kuma sai su ta ƙoƙarin jefa shubha sai da za a bata wannan ayar a bata fahimtar ayar kamar inda Allah subhanahu wata'ala yake ce mana wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakum Allah qala alladhina kafaru lil ladina amanu anut'imu man law yasha man law yasha Allah at'amahu yayin da aka ce da su ku ciyar daga abin da Allah ya azurta ku sai kafire su rika cewa su a nuta aimu mallawa ya sha yanzu ma ciyar da wanda in Allah ya ga dama zai ciyar da shi wato ya za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta muku wani abu mai na wato wanda yake kunshe da dukka da walwala ayar farko a farkon ayar ce da kai lahum anfiqu mimma razaqakumullah idan ya zanto Allah shi ne mai bada arziki shi ke ba kowa arziki to me yasa ya hana waɗannan da ake cewa ku ba su ya ba su mana to da ya hana su ku menene na ku da za ku ba su in ya ga dama shi ya ba su mana sai su ce wai a nut'im an dauya sha'u man lauya sha'u Allahu amama yanzu sai mu ciyar da wanda in Allah ya ga dama sai ciyar da shi me yasa za ku ɗauki dukiyar mu ba shi to kaga wannan shubha ce dan su jefa mu'mini cikin shakka tunda Allah ce shi yake azurtawa dan bai ba su ba dan bai ce ku ba su su ya ba su ba kamar idan lokacin da Allah subhanahu wataala ya saukar da cewa a ci a ambaci sunan Allah lokacin za a yanka za a yanka a ambaci sunan Allah abin da yake mushe haramun duk abin da ya mutu ba a yanka shi ba kada a ci shi matuƙar ba yana cikin abin da aka yi togaciya ga kifi da fara harimat alaikum almaytat sau kuma kafirai sun saba cin mushi saboda sai suke ganin cewa ya za a ce an haramta mushi sai suke yi wa musulmi ya suna cewa Allah ya kashe kunci amma ku kun kashe kunci abin ko ku kashe kunci amma Allah ya kashe ku kunci to kaga wannan shubha ce dan a bata abin da Allah ce wa kulu min bazu rasulullahi alaihi in kuntum bi ayati mu'minin ku ci daga abin da aka ambaci sunan Allah in kun kasance da ayoyinsa kun yi imani wa ma lakum alla ta'kulu mimma dhukira rasulullahi alaihi wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma taqultum ilayhi me zai hana ku ku ci daga abin da aka ambaci sunan Allah a kansa bayan Allah ya riga ya yi muku bayanin abin da ya riga ya haramta muku sai abin da ya zama muku tilas ya mutu wato kuna cikin halin bukata ta yunwa ta abinci gashi kuma babu abin da za ku ci shi mun sheto wannan sai ku ci a cikin ayoyin ubangiji subhanahu wataala yake cewa inna shayatin la yuquna ila ya ina ba liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun shaytanu suna wahayi zuwa ga awliya'ihim ma'abotansu wato abokansu don su yi jayayya da ku suke musu irin wannan feshin wayin na banza don su yi jayayya in kuka saki kuka bi su lalle kun kasance kuma kafirai wato wani na fata mun inda kula mushrikun kun zama kuma mushrikai to saboda ire-iren wannan su ne shubuhohin da shaidanu suke jefawa yayin da ake karanta ayoyin Allah annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karanta da fadar Allah subhanahu wa ta'ala innakum wa ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun da ku da abin da kuke bautawa duka za ku zama kira da wutar jahannama za ku shige ta saboda haka sai wani ibnu zubi'ara sai ya tashi ya ce ko kun ga fa yana nuna cewa ملائكو ما وجهن نبدا سنفي النبى رادع كبوتا إلسا النبي إيسا أزير لغوتا جهن نبدا سنفي سنور يجي أبن كتي بحدو أبن لا كبوتا با الله بدنا نبدا سنور عن سيشتر سيشتر سيشتر مشركي فكي تمرنا دون الشبهر سنسامون أبن دار دا سكولي النبي صلى الله عليه وسلم تو ما أنا بايع بني كنون الشبهر شيء يسأل الله سبحانه وتعالى سوك إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون waɗanda kyakkyawar kalmar mafi kyau ta tabbata a gare su na cewa su bayan Allah ne na kwarai ta waɗannan ababen ne santawa ne daga shiga jahannama to shi ne wannan abin da Allah ke shafe irin wannan shubuhohin nasu da wannan rudanin da suke kawowa sun bayu Allahu a yaki sannan Allah ya tabbatar da ayoyinsa ya shafe dukkan wani abu na shubuhar Allah subhanahu wata'ala ya tsare ayoyinsa babu wani abin da zai shafe su inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah subhanahu wata'ala ce wallahu alimun hakim Allah mai ilimi ne mai hikima to kamar yadda kuka gani a yanzu muna tare da babban malamin mu Sheikh Abdul Wahab Abdullah wanda ya saba bakuntar mu a wannan majalisi akwai ɗauraya da ya kamata in yi a wannan gaba to amma saboda lokaci ina zarki alhamdulillah to gaba da in ba da ba wa shi abin magana wato wannan ayoyi da muke karantawa duk za su ga za su nuna mana cewa duk yadda ka kai da hikima da fasaha da iya bayani kada ka tafi cewa kowa zai fahimci bayani da yadda kake yin sa da irin yadda kake fito da shi duk yadda ka fito da shi babu abin da ya kai alkur'ani fito da abubuwa karara babu wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam fasahar zance amma duk da haka shaidanu a ko'ina bibiya suke su ji wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ko alkur'ani yake sauka da shi na da sun bata shi a kunnen masu saurari saura ka kakkai mamaki yayin da kake karantarwa kake ilmantarwa a samu waɗanda za su ɗauki maganar ta su canza ta yi mamaki kakka yi mamaki a samu waɗanda za su ɗauki maganar ka su jefa wa mutane shi da ita wannan wani abu ne wanda za mu karanta a nan ibn al kayyim ya yi ishara zuwa ga wannan yace idan wannan shine abin da yake faruwa ga manzannin Allah tunda haka Allah ce wa ma arsalna min da min rasulin wala nabiyyin illa idan tamanna alqa shaytanu fi umniyati idan ya na wannan shine abin da yake faruwa ga manzannin Allah to ina ga wanda ba manzannin Allah ina ga wasu waɗanda suke ƙasa da su nesa ba kusa ba to wannan shi yake nuna mana ko kuma shi yake sawa mu zamo masu auna maganganu yayin da za mu yi su koyaushe idan za mu isar da sako mu isar da shi cikin hikima mu isar da shi cikin iya hikima da za mu iya isar da ita saboda shaidanu suna nan ƙoƙari suke yi har kullum su samu gabar da za su yi ƙoƙari su ƙara durmiyar da mutane cikin fasaha mu isar da sako cikin hikima mu gaya wa mutane kalmomi masu daɗin ciki Allah ya ga kono lin nasi husna ko faɗin ba wa mutane maganganu masu kyau masu daɗi Allah subhanahu wa ta'ala ya kulle ibadiyar da ya kullu da ta hiya ahsan كذا وغاينا سفهاء بالليل مسجد ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم في التي هي احسن اذا انت كيد كيد الاهتمام كيد دواء ذيبك وكيد الاهتمام ان جدالي كان جايا تو كيد ماذا ابن يبتو بالحسنة بالتي هي احسن سبب هذا كل من ظلت منى kirgadan gaskiya sannan kuma muna tausaya ma waɗanda suke sauraron wannan shi ne abin da ya kamata ka haɗa ka haɗa riƙe gaskiya da tsayawa a kanta da aiki da ita da kuma kyawawan ɗabi'u ga mutanen da kake mu'amala da su ne wasiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa ci a cikin hadisin sa ke karanta a cikin arba'un hadisa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ce ittaqillah haythu ma kunt وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن annabi yake cewa ka kiyaye dokokin Allah duk inda kake ma'ana ka zama kan gaskiya ko yaushe kar ka sake ta sannan abu na biyu duk sanda kai wani abu mara kyau yi kokari ka wanke wannan mara kyau din da kyakkyawa kai ta kokarin ka kawar da abu mara kyau da kyakkyawa sannan muhalikin ta da kwalukin hasan ka yi mu'amalantar mu'amala da mutane kyakkyawar ɗabi'a da kyakkyawar ɗabi'a kar ka zama fasdan gani da kal kar ka zama mai kakkausar zuciya mai kakkausar harshe ka zama mai faɗa da kalmomi masu laushi ألا يا بيو النبي موسى عليه السلام دشيل هاروف سجيمر فرعون وقولا له قولا لينا وبيو فرعون بغنى ليس وانا شيل ابن لي انت وحلا يا حبيب وانا ابوها كمان ابن رجب اتشكن جانو لون والحكم انت شاوك انا ابوها سنة وحلا صعبه بقواني الله يكي باشي ايا هو اكن دفتيا وانكم اتوسيا والمتاني سيكا سابيش امي اتن دفتيا لأما بارك السيد ko ka sami mai tausayi ne amma ba kuma baya goyon bayan gaskiya to haɗuwar waɗannan abubuwa guda biyu tare da mutum kamar yadda ibn rajab yake cewa cikin jami'ar ulum hikam karkashin sharhin wannan hadisi yake cewa nadira suke ba su ba suke haruwa da daga mutum mu karanta sirar annabi sallallahu alaihi wasallam mu karanta sirar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mu karanta sirar malamai waliyan Allah mu karanta sirar shaykhul islam ibn taymiyyah mu ga irin abubuwan da ya faru tsakanin shi da mutanen zamaninsa da yadda ya amalance su babu shakka in muka yi haka za mu fahimci ina ya kamata mu sanya diga-digan da'awar mu a kai ba mu shi والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله باوني زمزول مسا شكل كحشين ونا wurin Allah ونا so mutu a يا الله يا الله haka tausaya mana ka ما imanin zuciyarmu ka sa imanin zuciya ka sa kaunar juna a zuciya wannan koyaushe na zunna gaya ramadan ana tafsir da yawa amma da kuna sauran tafsir malam da sauran taliban ilimi shi ne a nuna maka gaji iya kokarin da ake karanta, menene ne da ke nufi sallallahu alaihi A kan aya kan akan tafsir kan. to tafsir ana yi yanzu ka ga wani wuri ma kisa sha ake so kisa da shi ma da yake kokarin tafsir to wani wurin ne ake kokarin tabbatar da shi da aidariya to bambanci talibai ilimi da suke jijiya a kan abin da ya shafi tafsiri da hadisi a fassara shi kaza da yan bid'a suke fahimce duk inda aka yi bayan bin teniya matsayin da fasaha a nan da malam ya zo da salama mai bin teniya ba wai shi ke cin yaron ba na kallawa almajirinsa da wanda sun daidai da shi ke ko da Allah ya bashi ilimi akwai tuntuɓe to wannan shi ne amana wannan shi ne ilimi wannan shi ne kwatanta wannan shi ne sunna wannan shi ne da'awa mu bayi ne Allah shi ne Allah mai yardan sarki Allah ya sa barka barka tafsir ma na ga muku Allah ya sa ku ya daga ya fassara shi to amma duk da haka abubuwan da ake yi na sauki kurki a sai ne za a yaka shi saboda ilimi ilimi ne kowa a nan kasar sa ba mutane fasaha shi gaggen mutum eh, zai yi yi jama'a suna farai shi amma turai kamar abin da ake kira duro da ba ruwa ciki ana tura shi zaka ji shi ko ta ina amma cikakken duro da ya shiga da ruwa ba ji shi eh wallahi saboda haka ku yi kokarin waɗannan irin ku da tattarawa kuma kuna da talibai ilimi wanda su sun yaƙi sai su gasu malam shi na ai kokarin nan bauti irin wanda ka ta shi ya rubuta ya rubuta nasa to sauti bai na da amfani imam ci yana tafsir ka duka addu'a bayan zaka ji dadi amma da kaji da sautin sa wanda muna baki cike zuba jin kasafi duk ɗalibin ilimi ya sa kasafi usaimi ko muhammad addu'a bayan ya ji kasafin mutum ba zaka sai malamai ne wanda in kana kasafi ba su zaka gane ne to waɗannan kasafin ku rinka dawo na wannan ilimin a sa sa ki ko da abin da zai ka ka na zafi biyu magana biyu wanda zan sun tafi na nan akwai abin da yake so ku gada a kan malam da ke zuwa da ke karatu yadda ba na iya komi ne ina son zuna saboda ni mana karuwa abin da yake akwai jajircewa a kan neman ilimi siffa ce wata talibin ilimi zai samu karatu jajircewa a cikin a tsaya an tsaya shaya in ya da kasara da bakin iya da mutuwar zuciya ba zai kai mutu goyi ba duk annabawan da kuke yi sa ko kullum azumin kana kai annabi ibrahim ba wani annabin da ake ji sa a duniya yadda ana dauka kashi kuma annabi ibrahim saboda ne wani sa'an sa ya sa shi wanda ba yanda zai shi jajice jajicewa da tsaya a can abu shafance shi shan shi shi ke kwan sun daukaka shekaru aru a annabi ibrahim da ya zo baba ta arne kaka ta arne kazan ta arne arna ne duk wanda suke shi arna ne shi gare da matashi sha Allah ya ce da shi wai zikara Ibrahim Ali a fili me ya ce da shi hatta ta ka suna menene asnaman ala Mata mata shi ne ba ba da yi shi dangi uwa sun ci shi dangi ma sun ci shi kaza sun ci shi matashi mu nuna ban da suke baki ba ka da kuɗi suke fara shefa shi kare da ya shiru shi ke nan, amma da ya wanda ya yi da iyayensa da kakaninsa ka hada ka da ka wurga da wuta ba wani iman da shi shekara ba yan gidansa ba shi da bayan allah ya ba shi zuriya wanda da abin da ake bukata shi ne dai da ya rasa a can wajen fuska uwa da fuska uba shi allah ya ba shi zuriya duk su zama ba kuma an kai masa dokar da babu shi in ka ɗauki annabi ne haka in ka ɗauki annabi musa haka ne duk talibin da zai yi rashin bacci karatu jajirce to za shi matalibin da ke bacci kamar doya ita ya gashi a zai wahala sai hazara da zai karatun ba ma yi shi yadda cewa yi wani bai fahimta ba ya za fahimta ba ka fahimta wannan shi ne karatu kuma karshe magana za mu gaya abin da malayin shara kai duka bai ne ba wanda ya da sa hazara zuciyarsa ba duk wanda ya ce ba shi da hazara kare yake wanda da ya jami nasa shi ne mutum ke ko yana da shi ga shi malam da ni da da sina zan mutunta yuna amma na gindan da sina ya ci jarabawa ga sunansa ana kiyar profesa ce ku, ina kuka nan abin da zai sa in yi hankuri in kalle wa ya shi. shin abin da Allah ya shi nan shi ke na Allah bai ni ba kowannan da Allah ya shi Allah ya dare shi ne to wannan shi san san masa shin kalla abin da ya mashi gode masa talibai ilimi ahli suna na kiran ku in ba ku kwai da manzo Allah ba zan ci nasara ba hikima cikin dawai ne malamin shara ba ita da sakon ba ne sakon isarwa ke zo mai amfani ba wanda kake adawa da su ba kin su kake ba ka nemi su rahama ba gaba kake wanda kake ja da shi ba ba gaba ba ne sun nemi mata ka ko su a'a gaba ne na shirya da wasu zuwa ta sarki madalikiya wanda shine da wani suna bambanci da yan gida duk dan gida ya maka kowa ya maka shi na ta yana son zuciya ne kai ka yi shi don kana son sami an da shi yi shi bambanci ne من قال صلى الله عليه وسلم لوك إلا يجي مكة يجي مدينة يا حدو زي روتي يا سامو شقبا منافق التاريخ يا جماعة ده متى أنت من قال زي روتي شيء شيء عليك عن جكتن وابننا جاكي كتوهيني جكتن بابا تكون gaje wajen da mun zo muna nema wani na neman shi ka masa wa'azin amma kar ka zo nan ka gaya mana komai kanan majalisinsa ba fahimce shi ba akwai musulmi a ciki akwai kafirai amma musulmi ba wa waye shi ba saboda ka manzo da zai so yake shi ba haka ne manzo da yake yana ba mabiyansa labarin bai kira sunansa ba yace baban wani ga abin da yake munafiki ne shi mun yi baban wani duk wani zaka yi mu'amala shi kai masa mu'amala da ya san akwai rahama a zuciyanka hikima a zuciyanka kalmomi a zuciyanka tausayi a zuciyanka so ifinta muna da kun karanta ibn jiniya shi don wanda yake magana sarfiya sarfiya ya kan zama garbin jiniya shi ajiye salafiya na sai salafiya na ita ne ibn jiniya saboda aiki ke tafiya da shi muna fata matasa su yadda suna allah ubangiji ya ba suna a nan afirka an cika suna ya fara yadawa mun gode ma allah akwai danwa malam dr sani ana kira mutum senegal ne talibi na ana ya ba shi basira suna gaban makulliya dr profesa ka kalfe su western profesa ya zuba mu muhammad lafi da ya zonar nigeria can lafiyar kalahu na garin sa can ina da jami'o yana da kuma amma da ya zonar da malaya mara walima da ya gama da ya shiga maktubin malam ya kalla shi zai same ni ya ce malam allah ya ba ku baiwa nan nigeria ta ce kuna da gaske kuna neman ilimi daban kuke to har yanzu amma kai taliban da basu suna da taliban suna da malaman su za su yi karatu ba hayaniya ba shi ne karatun ba ku kwanta da hankalin mutum sai ma juna kaddara kan kuskure ne in ka shire ne ni zai rike ma ni abun sosai ne in ka ga malaikar mutu ya kama ni abun sosai ne in ka ga gawa na ni ya ba ka ko sayan ba yayin da ka ga ni na kuskure ka shire da ni ni na gaba ni na zagi yana cin mutunci matasa da suna ku fuskanci Allah Allah zai fuskanci ku kun kun kauce Allah zai kauce muku assalamu alaikum rahmatullahi ta yi godiya in godiya na yi na yi kifani wannan kwamitin a nan albarka wani masallacin albarka na tabbatar ko mai mutunci ya na kira ya zo nan